وعندهم قاصرات الطرف أتراب su, akwai mataye da suka takaita ganinsu a kan mazajensu kaɗai, ba sa ƙetarewa zuwa waninsu, kuma tsare kun juna ne a shekaru.